to assalamu alaikum daban tubatan jama'ar duniya gaba daya wannan falala ta wannan goman azumi manzala sallallahu alaihi wasallam shi kansa shi da kansa tattara shimfiɗar yake ya ajiye ta a gefe bantana mu bayi mabiya dan ina mai bawa kowa shawara daban tubatan al'umma a mai da hankali a mai da himma a sa ɗan ba ta ibadu iri-iri wanda aka manta da wanda ma ba a yi ba duk a dawo da su a yi su a wannan lokacin Don ni na, kun gani na kwami nake da rabbi shara hali sadari wayar sarili amuri wahala kudutar min lisani sannan yan karaman fatawa a tashi a riƙe salatin annabi idan aka samu aka yi dubu kada a bari a yi bacci bacin an gama sahur a tafi masallaci a yi sallah to da izinin allah bukatu duk girmansu za su biya kuma allah zai kula da bizalan da rabbana da rabbana wahala babu wa idza ragawa da uhum za ta shima da hun fi fatwatin min zalika min ayatullah man yadillahu fa wal mutar wa man yadhal falan tanja waliyan murshida wa ta zama wa aqadan wa hum ruqwan wa nuqallibuhum za ta yamin wa za ta shimal wa qalbuhum ba'd al-dira'i bil wasiyyin لو إذا عليهم لوليت منهم فرارا ولم قلت منهم رؤبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كل لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا آلكم بوريكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق من ولد ولا يجرين بكم أهدا إنه يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا Mande ne fa ranar tafiyar, amma fa so ne ba na su sani. don in su sani ba akwai matsala, amma fa in yaro bai dawo ba. A sanar da domin <laughs> masoya da magoya baya maza da mata yara da manya birni da ƙauye aza state aza duniya gaba daya wannan fa da kuke gani akawun dina ne mai suna real yaran malam in dai ka yi to za ka yi ta gani na a cikin tiktok ɗin saboda ni ma gani ne ya kamata in bar zoyi don dinga eh faranta wa yara dan haka da manya dan haka da eh tsofaffi dan haka a ah, da matasa da ma eh su ɗiban mutumin ai ni jenge ne ka naman jaki ga ɗan karen yawa ba da ni amanar tijjana a sasi tana <laughs> bara a cikin kafcan a duniya wur ko yanzu <laughs> ya Allah ka biya kowa bukatun sana alkhairi ya Allah mun yi tawassali da sunayen ka tsarkaka ya Allah ka biya kowa bukatun sana alkhairi ya Allah waɗanda suka ba mu sakon addu'a ya Allah mun kawo su gare ka ya Allah ya ubangiji mu da muka zo ya Allah ka ƙara maimaita mana wayanda ba su zo ba suke son zuwa ya Allah ka kawo su ma ya Allah kowa ka biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ka sa ibadar da muka yi ya ce baki ɗaya ya Allah mu yi tawassali da sunayen ka kaka. ya Allah ka ƙara wa annabi daraja ya Allah ka ƙara wa annabi daraja ya Allah ka ƙara wa annabi daraja ya Allah ka bamu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka saka biya muka dukkan wata ibada da muka yi ya Allah dukkan wanda suka ba mu sako ya ubangiji mun kawo shi gare ka ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah sakonnin da yawa ba za mu iya faɗar sunayensu ba amma ya ubangiji ka san su gaba ɗaya duk